kwalliya na Mawaƙa kenan ke casha a wurin bikin ƙaddamar da ayyukan maraɗi kwalliya a filin ƙwallo mai masu na maraɗi. Kallahan Ƙwarau ne shugaban kwamitin wannan tsari. Le programme ainsi conçu. Ya ce za a gina gidaje ɗari hanyar kwalta kilomita 20 titi mai tsada kilomita 11 a cikin tsahin unguwanni filayen wasanni da sabuwar tribune biye da magudanar ruwa ko kwalbati sannan da saka wuta da ruwa a kafa haɗin maraɗi don kawo ƙarshen waɗannan matsaloli da garin ke fuskanta. les problèmes que Maradi connaît dans ces deux secteurs. Dangane da wannan aiki da ake sa ran zai laƙume kudade sama da biliyan hamsin ko yaya mutanen Maradi suka ji? Da muna ji can ana cewa za a yi mawa ansa kuma gashi ya zo gare mu. kenan muna matuƙar godiya yadda an ka gyara nyame an ka gyara doso muna addu'a kuma ya zo gare mu maradi wallahi mun ji daɗi kai da gani na ai san ina cikin farin ciki ko rana ce ta farin ciki ga duka al'ummar Nijar musamman ma 'yan asalin jihar maradi sai dai tuni kananan 'yan kwangila suka fara kokawa kamar da hajiya nandu wata karamar 'yan kwangila ke cewa su da yi adalci idan an kawo kwangila kiran ku ake gaba ɗaya ba babba ba yaro shi kuma muhammadu bakari na kungiyar farar fulaka ya jan hankulan 'yan kwangilar yayi. mu kuma za mu yi kadin abinmu su wane ne cancanta a ba su yi abin kirki firayim minista birji rafini yayin da yake kaddamar da aikin ya yi kira ga al'ummar maradi kamar haka maradawa ga ku ga maradi kwalliya na san ba za ku kasa ba ayyukan da za su ɗauki watanni tara ana yin su kamun bikin na 18 ga watan disamba salisu isa rufe hausa daga maraɗi a jamhuriyar nijar